falmuqassimati amra da kuma mala'iku waɗanda suke rarraba abin da Allah ya yi musu umarni su raba na daga al'amuran bayi.